rabbi shirah li sadari wa yasir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina muka sa aya zamu dora farko kenan to ya ce kitabul buyo mun gama kitabul jihad ko yawa da jihadi ya kare an samu zaman lafiya sai a fantashiru fil ardi wabta gumi a nemi kudi kuma kitabul bai kitabun kasuwanci sai da sayarwa ba ta cikin ko ka ta tsotse mun ji kitabul baye wa fihi asharatu abwab a ciki akwai babi daidai goma babu shurudul bai na farko babi da yake magana akan sharuɗan ciniki babu khiyar babi da yake magana akan zabi kun ga gurin kuwa yawwa babu riba akwai maganar riba babu bai'il usuli babi da yake magana sai da tushe hannun jari kenan ko bishiya ko gona kun fahimta ko wasimari ko 'ya'yan 'ya'yan bishiya ko abin da ake shuka a gonar ko a ribar da ake samu babu salami babu da yake magana akan salam salam wasu suna fassara shi da sautu amma in ka bi ma'anansa za ka gaba sautu ne. wasu kuma su bashi a salam dinsa salam salam kawai ba haushe bai da salam kuna fahimta ai yawa in mun zo za mu sharhin su sai babul qardi babul rance wa an tuqridullaha qaralalan hasanan ko to babu rahani babin jingina jingina shine ka da karanci kudi a hannun mutum misali ka samu admission a malaysia sun ce ma za ka ba da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar kai kuma ba ka da su a hannu kuma za su rufe rijistar su kana da wani ka ya kai eh, miliyan uku sai ka ɗau takardun fulotin ka kai banki in su baka rance kafin ka warware ka yi rijista ka daidaita sai ka zo ka biya sai ka karbi takardun misali kenan kun gane aiko yawwa sai babu damani babu lamani wal kafalati da ɗaukan reno ko ɗawainiya wasu suna fasara ma'anansu da wasu kuma suna bambanta ma'anansu amma a turai suna cewa garanto kuna fahimta ai yawa babul hawala sannan babu da yake magana akan ɗauke bashi daga wuyan wani ya koma wuyan wani misali mutum ne ya karɓo bashi a hannun wani yana harka abin gaba ɗaya sai zama gwari ya rugurguje ya karye shi kenan shi kuwa yana tunanin bashin nan sai zuciyarsa ta yi ta buga sai ya je kwanta bai da lafiya ana kwantar da shi kuma mai kudi ya kai kara kotu ranar litinin za a tafi aka je aka gaya alkali ai ga ya yana kwanciya akan katifa ana mai direba ya ce ku dauko shi ko a baro ne sai kun kama na shi ka cicciɓo mutu a kan baro tu ana kawowa ana tura sai wani ya gani can sai a ah, wannan me yasa ake ai kotu za su tafi me yasa ya ci bashi kai ya sabiri gansa shi ma ya raka ana zuwa sai ana gama fara magana sai ce ana ah, dauke ma bashin ya dawo kai alkali ya rubuta agreement da komai to wancan mai jinya sai ya je ya warke yanzu ba shi ya koma kan hannu kan wuyan wani daban shi ake kira eh hawala sai babu sulhi babu da yake magana akan bari babu da yake magana akan bari duk inda kaji ana sulhu to ana so ka bar wani abu ne kuna fahimta yauwa kai ne da iyalinka ko matarka kana azabtar da ita tana haƙuri ta ya zo ya kusan ƙarewa ya ta gudu ta gida suka ce sai an sake ta eh yawa sai a yi sulhu in an yi sulhu za a da a ci gaba da zama sai a ce mata to duk wancan cutar da kai ta mata kawai ta bari Allah sa kuna fahimta to haka kai ma a ita take cutar da kai kai haƙuri kana bin laluma da hanyoyi da da abin ya kure kai ago takarda ƙyas ta ɗauko biro ka rubuta na saki ki tana zuwa gida sai iya suka ce na a kowa a yi suru sannan zuwa baka hakuri a ce to kai ma ka bari duk abin da ya faru baya ka yi mi ka bari kawai a dai ɗora gaba Allah sa kura fahimta ta na'am to za mu shiga cikin darasin kowa ya ga gurin ko ya ce babu shurutul bai wa fihi dabitani a ciki akwai ka'idoji guda biyu الضابط الأول شروط البيع سبعة sharuɗan kasuwanci guda bakwai ne na farko a akwai yadda kasuwa dan yadda ne na yadda kai ma ka yadda sannan a rushdu a samu shari'a sai mutum yana da cikakken hankali kuna fahimta ai mutum bai da cikakken hankali ka kulla kasuwanci da shi yana da wahala misali kai ne ka sayi littafi a wurin wani mai kantin littafai dubu ashirin sai ka bashi dubu biyar ka ce zan ci ko sauran daga baya sai ka kewaye ka ba shi dubu ɗaya nau kenan daga can baya kuma yan kwana biyu ka kewaye ka ba shi dubu biyu can da ka kewaye ka ɗauko dubu goma ka danƙa mai kuna fahimta kana tambayansa saura na sai ya ce saura dubu biyar ce a ya aka ya saura dubu biyar to yi lissafi ce ranar da ka ɗauki littafin ka bani biyar yanzu kuma ka bani goma ɗau kenan sha biyar ya ce ah ba na kewa na baka dubu daya ba ya ce ah kai ban san wannan na baka wani dubu biyu kuma ai ya ce ai na babu wannan to kaga yana bai zama rashidin ba kuna fahimta ai ko kuma ya kace to yanzu daga yawan rubuta za mu yi sabon exercise mu rika rubuta na baka sai a rubuta nan ba da kai kuka yi a rubuce sai aka zo ta kabin lissafin na gaba biya sai fama ya fama ya ta fama ya ta fama yana dabur dabur bai iya lissafin mu ya kasa kawon lissafa ma ya ƙi yadda to wannan yana da matsala bai samu wannan sifa ba a rushdu bai zama shiryayye ba da a shirye ke shiri sosai ya shirya to ba zai samu matsala da kai ba kana ba shi goma ne ce to mun yi balance kenan saura uku kawai haka za ku yi lissafi da shi Allah sa ka fahimci ni sannan kaunul mubi'i malan ya kasance abun sayarwa din dukiya ne malan dukiya karka zo kana ciniki abinda ba dukiya ba bai da amfani misali ka tattaro sauro ka yi packaging din zaka zo gada zai rabu da ya za su yi da sauro <laughs> ko kudaje ya za su yi da su eh ka su abinda da ba amfani sannan an ya kuna almubi'u milkan lil ya zama abinda ake sayarwa din mallakan ka ne karka je ka sai da plotin wani ko kango wani aw mazunan lahu fi ko wanda aka mai izini akan wannan abin sayarwa walau badal bai ko da bayan an kulla cinikin ne sannan alqudratu ala taslimi mutum ya zama yana da ikon mika abin da ya sayar kai ne aka yi cinikin zaki aka zar kawo ka ba ne <laughs> ai zakin ne <laughs> ba wanda ya yi sai matso jikin zakin nan to kaga akwai matsala a in ma kana da wani siddabaru da zaka sawa zakin ka je ka kamo shi ka miƙa wanda ya saya to shi kuma ya rage da shi in zai iya kama ya kama in ba zai iya bai nemo ƙwararruwan masu su dabaru irin naka in su kama ya su kai mai inda za su kai mai kun fahimta ai sannan ma'arifatu samani, sanin kudin yan ce ma naira ne ka san naira ɗari biyar ka santa dala ka santa riyal ka santa saifa ka risaita kare tattaro kudin nijar ya baka kudin najeriya saboda mai baka san yanayin kalan kuɗin ba wal musmani da abin da aka yi wa kuɗin shi ba ya zanto ka san shi kar ai ma ciniki abin da baka sani ba sannan an ya kuna munajjazan ya zama abin abin zartarwa ne an zartar da shi an gama kenan la mu'allakan ba wanda aka rataya shi a wurin wani ba kai ne ka sayi fuloti wannan ka kira abokin zo in sayar ma fuloti kuka je ko ka kewaye fili to shi ne wannan bayan kuna kulla ciniki sai da ya danki kudin sai ce to amma akwai sharadi da mai gidana yana london in ya da ya ce ciniki ya fada to ciniki ya fada in ya ce ciniki bai fada ba to babu ciniki to kakka karbi kudi kakka ba da kudi domin an samu mistake mai gidan yana dawa ya ce cinikin na ai babu shi kaiwa wace ma ka sayar mana da fuloti kudi kuma sun shiga kawo kudi a kudi Allah ya yi amfani da su ko sun zama bashi ko sai a hankali kuna fahimta ai to wannan ba daidai bane sannan to wannan kenan yace addabidu thani albuyu'ul muharrama 30 bai'an ciniki wanda aka haramta shi ga su guda 30 ya ka sa mafi yawancin mu kabilu ko arna ne suke koya mana kasuwanci Allah sa ku gane wannan hausar in ka samu kudi sabon gari za ka tafi ka kawo business da kabilu kabilun nan su kuma yaro ake ba su tun yana jahili su ajiye shi a shago suna koya mashi ko kuma ba ma yin haka da yawa a'a kai ka samu dan jarin ka ne sannan kai ka shiga kasuwar kai dan gefe kana kallo kana hada da naka amma babu wanda zai ce yanzu dan shiga kasuwa barin je duk wani littafi da ya magana akan buyu a shari'ance barin sauke shi in karanta shi tarifuni qabla an ta to babu wannan a shiga kasuwa ke sai dai a hanyarsa ta kasuwanci yana ta in ya samu matsala ne sai dawo yana fatawan malamai ɗaya biyu ɗaya biyu ɗaya biyu wanda ya samu ila nasibi a kasuwar kenan shine har kwakwalwarsa sai ta tuna mai bari ma ni musulmi ne bari fatawa yadda musulunci ya tabbatar amma mafi yawa yadda yan kasuwan suke yadda ka gaba gidanka yake haka za ka yi ya yi daidai bai daidai ba haka shi kenan sai ka tsorar yanzu da za ka je kasuwa a shiga dai sai ka ja gate kirir ka rufe ya ka bude ya karaba kofa sai ka bude wannan babin ka ce sai wanda ya gaya min nau'in kasuwanci guda talatin wanda suke haram sannan shi zai fita daga kasuwan nan ko kuma a za su shiga ka ja gate ka rufe ka ce sai wanda ya gaya mun nau'in kasuwanci haram guda talatin din nan sannan shi zai shiga ya bude kantinsa yau to aiki ya same ka saboda ka za mu karanta su na farko dai albai'u fil masjidi ciniki a cikin masallaci haramun cikin masallaci da haraban masallacin duk yana amsa suna cikin masallaci cikin masallacin kamar nan yanzu da haraba inda aka sa katanga aka dan kewaye haka cewa nan ma cikin masallaci ne to haramun ne a yi ciniki a ciki cinikin kuma mutlaƙan ne ba wani sharaɗi a babba ko ƙarami ko a inda ciniki ciniki ne mai sai da gyaɗa da mai sai da ɗata da mai sai da handkerchief da mai sai da flas da duk haramun a wajen masallaci Allah sa kuna fahimta yauwa sannan na biyu kuje albayo ba da iljuma a tsani yin ciniki bayan an kiran eh, sallah na biyu ranar juma'a shi kuma ba maganar masallaci ko ma a ina ne ne saboda ai Allah ya ce wa idanu diya lin salati min yawmil to wannan ayar ake so a tabbatar ko ma a ina ne ciniki laifi ne ka tafi masallaci eh. amma akwai wanda kake zuwa ko kai waye ne a ah, dai daya dai karka tsawaita mana lokaci mu muna daukar sa muhimmi amma kai dai a matsayin ka na dan kasuwa akwai wanda zaka je eh. to wannan da zaka je din in an kiran sallah na biyu haramun ne kai ciniki khalas ai ba ruwanka kai ba da naka ba ai da naka da naka za a yi ma hukunci yauwa yan kira naka kira na biyu to haramun ne kai kasuwa sai ka tafi kullum ya amalu ala sannan ya ce albayo alabail musallami ciniki akan cinikin wanda a riga an sallama shi mutum ne kana da fili ko kana da mota wani ya zo ya ciniki ka sai filin nan dubu uku ka sa shi a kasuwa kana neman riba ka sha wahala ka daɗe ba ka samu wanda zai saya ba sai wani ya zo ya ce kwana ya tunda kasuwan nan ta tsaya fa garin ne haka mayar ma da kuɗinka kuna fahimta ai sai ka ce ka yarda ya ruga ya tafi zai zai dauko kudi ya kawo kawai sai wani zai ce to tun da kasuwan nan taƙi na ƙara ma biyar dai ka riga kuma ka yi me ka tura wancan ya je kawo kuɗi to ba za ka ce a ah, wancan ya za ka ce a ah, ciniki na an fasa ka ci haram aka haƙura haka Allah ya kaddara ma haka karbi wancan ya dawo da kuɗin ka shikenan aikin gama ya gama su biyun ne eh, kai ne mai cinikin ai kai ne mai cinikin shi wancan tayi bai sani ba wani ya zo ya ce zai dama da kuɗin ka har ka ce je ka kuɗi wanda ya zo daga baya bai sani ba a shi kawai dama ya san wurin na a kasuwa yake sai ce na karawa biyar kuma da shi ya san cinikin da kasa ya san ka tallata mai kaza ka na saya na so na sa shi a kasuwa tayi ma yana cikin dan kilik dinka ya tafi yana buge-buge ya samo ma wanda zai saya ka fahimce ni kuwa ya je ya samo wanda zai ya ce to biyar mun ƙara ma a ce ina eh, kawai dai ka ce mai ina a yan aikin gama ya gama wani har mun ce da wani eh, duk sun taru a laifin e wannan kuma za mu je gabansa ka san ciniki ya fada ka zo ka kara kuɗi shi ma akwai nasa a gaba za mu je kansa insha Allah kun fahimta ai sannan bai ulgarar shinin yana nufin shi in aka samu ciniki tsakanin tunani mhm. aka da za a kawo kuɗi za a karɓo kuɗi mm. je ka kuɗi shi ne eh, eh. a ai wannan ana magana kai mai kaya ne wannan yana magana akan mai kaya ka riga ka sallama wa wani to karka don ka samu riba ta hau karka kuma sayar wa wani ka fahimce ne yawa sannan ya ce Bai gharar cinikin garari tsuntsu a sama kifi a ruwa abinda baya nan da sauran irin waɗannan kowa ya dama ya san wannan to zaki a bai'ul hasati cinikin tsakuwa wannan da ana yi jahiliya ke ciniki ne irin na jahiliya ta yi yanzu ma kila akwai an zamanantar da shi ana yi misali in ka zo ga kantini nan cike da kayayyaki eh, eh, eh, a tamfofi ne ya dide shadda da waye akwai manya akwai kanana akwai yi ciniki na farashin su iri uku ne akwai dan dubu shida shida akwai dan dubu biyar biyar akwai dan dubu hurhudu daga ce ai khairul umuri hausa duha sai ka dauki na nawa kenan biyar biyar ka kirga kuɗi ka bashi kana son guda biyu dubu nawa kenan goma sai ce to ga tsakuwa sai ka ɗau tsakuwa sai ka cilla kan wanda tsakuwan nan ya fada a kansa to shine ciniki ya fada a kansa bayan ka biya e ko ya kai dubu shida ko bai kai dubu shida ba ko ya gaza ko ma na dubu hudu ne to shikin ciniki ya fada eh a ah, ci ba eh, ji ba wanda zai cilla sakuwa eh inda haya tsakan hukun dubu biyar biyar da kuma ya biya eh bayan cuce shi kenan eh da to ai shi yasa musulunci yace haramun ne irin wannan ciniki bayan ya biya na sanin dubu biyar maimakon a dauko musu sai aka ce dauki tsako ɗauki tsako aka cilla wanda ya fada shi ce za a iya fita kowa ke ban ji ba eh dama mana ai shi ne shi ya sa musulunci ce akwai matsala a ciki sai bai'ul mulamasa cinikin shafa shi ma ya shigen irin wancan ne ga kaya a baje sai ka zo ka tattambaya aka gaya ma ka kirga kuɗi ka bayar to wanda ka fara taɓawa to kawai shi ne ciniki ya fada ka shi za ka ɗauka ba maganan canji eh? yauwa ko baka rufe ido ba a kaya nan kai wannan duk atamfofi ne da shaddodi wa waye kuna fahimta ai ila ba ka ce duk kudin su ɗaya ne dubu biyar biyar biyar ne ka kirga dubu biyar ka bashi kana sa hannu ka ɗauka yawa kana sa hannu ka ɗauka yayi design ɗin ya maka bai baka ba kalansa ya yi ma bai ma ba sakansa ya yi maka bai maka ba shi kenan kuna fahimta ai ko kai ka zo ka ba da kaso siyan abu eh ji kana son abu na kaza eh ka kudi ka kudi da ka kawo kudi duk wanda ka fara taba yayi kenan ba daman canja kuma za ka gabu duk kala daya farashin su daya ma akwai bambanci tsakanin wannan da wannan misali buta butocin roban nan za ka ga wani kila sa ba kwari kila bakinsa a buɗe da sauran irin waɗannan ko ba haka bane za ka ga ana zaɓe ko dabino <laughs> to wanda ka bara danga to shi kenan ko da ka ga akwai tsutsotsi a ciki ko ba tsutsotsi dai ciniki ya riga yi mai Tunda ka fara taɓa shi hula masa kenan daga lamsu sai bai'ul habalil habalati eh, eh, eh, bai'ul munabaza cinikin wurgi ya zali na baza fariƙun min na utul kitaba lahi, wara'a duhurin urgi kenan cinikin jifa wannan mafiya a ƙasa aka fi yinsa a ƙasa aka fi me yinsa ina son fuloti sai zo wannan dajin dun nasa ne fuloti na nawa kake so da dubu dari biyu sai ka kirga dubu dari biyu ka bashi sai a baka wani dan dutse mai kyau mai daɗin wurgi ya ce to buɗa kana gane ya ko ka buɗa ka cilla shi iya inda ya fada to daga nan ne sai a taka daga nan zuwa can shi da iya kudinka a yanayin jifaka yanayin shi ne zai baka fadin fuloti da ka samu ta yi kun ku uku wannan ya iya jifa bai iya jifa ba yana jifa ya dutse ya fadi a nan to iya kasansa kenan amma dubu dari biyu ya bayar wannan kuma ya ɗan iya kaɗan ya ɗan ɗara wancan iya jifa sai ɗan jifa ya ɗan wuce kaga duk ɗari biyu kuka bayar amma fulotin da za ku samu ba iri daya ba ne maimako a yanka a yanka a yanka kusurwan guda hudu kuna fahimta ai a ce a ah, ga kusurwansa gaba ɗaya a yi cini a ah, ga shi ne a kwance ba iyaka Dutsen ka shi ne zai fayyace iya inda ka ɗaya. Allah kuna gane ya bai'ul habalil habalati sayan ɗan tayi sayan ɗan tayi me dan tayi tayi me tayi ne da da yake ciki to ba tayin ba ɗansa yawa jikar mu wannan dabbar mai ran to ka sayi jikanta dan tayi kenan eh? eh dan ma bai zo ba bare jikan amma da haka za a kulla cinikin sai musulunci ya hana da laraba suna yi ko kuwa a duniya ana yi saboda neman iri neman mai iri tana da irin dabbobi ko raƙuma masu kyakkyawan halitta masu tsada da an haifi ɗa ana cinikinsa to kai ka zo ka yi bukin ka ɗan mari an riga an sai ta ce to na cikin tana da ciki e to na cikin ina so ta ce ma ai wani ya riga ya sai wannan gane ba sai a ce to wannan na cikin in ya shi ma ya samu ciki ya haihu na yi bukin nawa ne kudinsa sai in bayar tun ma kafin lokacin yayi eh a shi kenan shi yasa musulunci hana wannan saboda akwai matsala a ciki kuna ganewa kowa amma ko yanzu fa ana yin haka eh ana yi kamfani product din kamfani in yana karbuwa sai wani ya zo ya ce na yi bukin product ɗinku na gobe kuna fahimta ai product ɗinku na gobe na biya wani ya zo ya ce to sai na jibi ni ma na biya wani ya ce to product ɗinku na jibi da wani ya biya ni kuma da Allah ku roƙe shi ya sayar mun na saya ana yi ‘yan kasuwa a cikinku sun san ana yi musamman akwai ana samu barin ba ku misali daya da da ake kwanan baya dan kwanan baya da ake wahalan fetur dillalan fetur din nan duk suna yin haka eh, eh rano ko mai kifi ko waye ba irin manyan nan ya siyo fetur ya kafin ya gama sauka daga jirgi wani ya zo ya tsuna gaban shi da Allah ranka ya dade mota daya daya kawai wani ya ce mota biyu ya saya yana gama ga wasu suna jiransa ka saya ya baka mota nawa mai baka kaza ni ma to ta Allah mota kan na kara ma kaza ina su kafi a sauke kafin ya sauko daga jirgi ba dai eh an yi cidikin biyu uku suna nan kowa alayi. sannan na ƙarshen wanda zai ɗauka ya fi bayan fage ya kai bumburutu kuma ku je ku yi layi da ƙyar da ƙyar kuna warwasu kuna abin nan ko kuma Allah sa kun fahimta to irin wannan na yi ko <laughs> to na'am sai bai'ul asfil fahali sayan sayar da maniyin namiji asfi almaniyu kenan al'asfu almaniyu ko kuma ka ce ma'ul maniyi ruwan maniyin ana sai da shi makiyaya da can in kana son ka canja irin dabbobinka gaba daya kuna fahimta ai sai ka je ka nemi aron namiji ko zakara ko rago ko bijimin sa sai ka ɗauki duk wanda zai iya barbara a cikin dabbobinka ka je ka sai da su sai ka aro na wani sai ka zo kasa shine zai ta ma barbaran dabbobinka suna haihuwa to zai canja masu iri gaba ɗaya ka samu irin wancan Allah sa kuna fahimta to aron da ya yawa sai suka mai da shi business in kana so in namijin sa na in kai garkin shanunka to sai ka saya ba fa san da ka saya ba a iya barbara kawai za a yi cinikinta sai a kama shi ya je in yi barbaran shanu ɗaya to kuɗi kaza ne in yi biyu kuɗi kaza ne in yi biyar kuɗi kaza ne Allah sa kuna fahimta ta yanzu kuma an canja abin daga dabbobi an koma mutane Allah sa kuna fahimta ta yanzu mutane iri biyu akwai wanda Allah yake jaraban su yace ya habu liman ya sha'u wa ya habu liman ya sha'u aw yuzawijuhu wa yaj'al man ya sha'u to wayannan aqiman din suna neman haihuwa dole ka ga to Allah bulbula bai arziki ko ina amma bai da da ko daya to irin su sai su je su siyo mani sai a sa matarsa ko a siyo mani a sa a kwalba sai a yaye da nasu shikenan sun samu magaji ko kuma a irin kasashe da suke sa doka cewa dan ƙasa in a kasa kake ba za ka haifi da sama da ɗaya ko biyu ba to in Allah ya jarabe su da wata annoba an mutu da yawa sai kaga suna neman population na na mutane to irin su sai kaga suna tura kasashe a tattaro musu mani a kawo musu su saya sai su producing din sa domin samar da mutum man power domin mutum a kasa arziki ne ko bai fi kwana uku sati uku hudu bayan nan ba na gani wani ko amerika ne angila ya yi odan mani kwalabe guda shida an kama shi jami'an tsaro sun kama shi suna bibiyarsa ina zai kai me zai yi da shi daga ina su kuma ina zai kai kwalaban mani mani amma yanzu fa kai ma da zaka gane business din kudi bai yawa ake samu <laughs> kudi da yawa ake samu a kansa in ka kai Allah ya taimake ka kai da shi sun kaje wanda suka aiko ka to kuɗi da yawa za a samu sannan abu na biyu akwai masu producing ɗinsa su samar da jarirai saboda jariri biskit na jariri da alawa na jariri da saura irin makulashen nan daɗi gare shi in ka ci da aka ji gardi saboda jikin ɗan adam ne suna amfani da shi ba ku fahimta ba eh, saboda haka yanzu misali maimakon ka tafi unguwar mutane ka sato dan wasu ko ka tafi wani gari ka je ku kama wasu mutane ku a boye ku kuna ala kuna san dana a a menene yake samar da mutum mani kawai an kera kwalabe da za su samar da eh, za su iya a samo mani a zo a zuzzuba a cikin kwalaban ana womin ɗinsu kamar yadda mahaifa take womin jariri da haka har ya zama yana da rai har a haife shi har ya zama mutum ya yi girma ya dan girma kaɗa haka to sai a yi biskit da shi a yi alawa da shi a yi duk tarkace da shi a kai shi kamfani dama kamfani ne suke yin wannan kamar yadda ake kajin gona brolas kwayaye kawai a basu kemikal da waye a rana sai kaga ta kwai biyu uku kana da su guda hamsin za su ma kiret biyu uku hudu kuma da kiret din wannan kwayin za a rika abubuwa ko kuma a kajin bayan an yi kwayaye za a kai su kamfanin inji ya kyankyashe su Allah sa kuna fahimta ta to haka shi ma dan adam za a dau manin a zuba a kwalabe ya kenke karafuna da na'urori su kyankyashe mutum ya yi ɗan kwana biyu uku biyar in ya yi ƙwari kawai sai a sake mai da shi a sarrafa shi kuma yanzu a wannan dai kamfanin sai ya zama biskit alawa tarkace kawai a rika eh, exporting dinsa ana sayarwa kasashen duniya suna saya kuna mora kana cin biskit kana jin daɗi sai jikin ɗan adam ne kake ci Allah sa ku gane ha ni ban ce ku daina ba ka dai gane misali harkar kuma yanzu na gaya ma in ba gogewa suka yi ba in ka shiga facebook ko internet zaka gane akwai kwalabe guda shida aka kama shi da shi ana tuhumarsa ina zai su ina kai me zai kai me zai da su kuma suka ce akwai tsada kuɗi sosai za ka samu wallahi in ka gwada ka gari za ka dan more za kwanan na yi muka ka murmure kawai fahalu <laughs> shine bijimi mai barbara ko zakara wanda ya isa a cikin zakaru da alfahalu shine barbara ka gane ai yawwa ya ce bai ma laisa indaka ka sayar da abin da baya wurinka kuna fahimta ai ko ma menene in baya wurinka baya nan to kakka sai da shi ka yi oda dubai kaya na zuwa a cikin jirgi kawai wani ya ce me ka yi oda ai na yi odan zubi ko na yi odan wayoyi ka sayar mun su kawai ka sayayo ka karbi kudi ba su ƙara so ba kuskure a sai kaya zo gashi a kasa sannan a yi cinikinsa ka karbi kudinsa a'a babu laifi ka ce ya kama in ka kawo to za ka sayar mun wannan daban amma ka sayar na sayar a kirga kudi a baka babu wannan Bayu inati cinikin taimako shi ma haramun ne ciniki ne amma taimako ne amma kuma akwai zalunci a ciki misali kamar yadda ƙungiyoyi ko kulob ko ma'aikatu ko ministry suke yi za su je su yi liyazin da kamfanin sai da babura baburan hawa mashin ko sai su je su yi liyazin da sai su karbo kaman guda hamsin ko sattin sai su zo su ce ko kuma eh, ma'aikatansu ne za su ba ku loan su bugo form sai su ba ku ku zo kuna cikewa mashin din na a kasuwa janshan ne dubu sittin ake sai da shi amma za a ba ku lon dinsa dubu eh Dari dari dari dari. Ba ku biya sannan a hankali Allah sa kuna fahimta ta duk wata za a yanki wani abu wani ma in ka saya kana saya nan take ka dawo ka sai da shi dubu hamsin akwai masu yin haka domin shi sannan dubu hamsin din nan ita kake bukata su kuma su ci gaba da yanka a hankali to shine wannan irin wannan cinikin haramun a allon za a baka abu karɓo shi a baka shi dubu sattin kamar yadda ake sai da shi a kasuwa su rika yanka dubu goma goma dubu goma sha biyar dubu ashirin yadda kuka yi agrimin kuma har su gama biyan eh, ka gama biyan mashin ɗinka Allah sa kun gane to irin wannan shi ma haramun ne shi ake kira bai'ul ina duk ɗaya ne eh babu maganar sharaɗi a ah, don dai dade a ƙara ba dai wannan ba dalili ba a ah, su tun da kamfani ne kungiya ne za su taimaka ma su taimaka ma ministiri ne gwamnati ne za su taimaka su taimaka ma sun yi ne a babin su ta dama mafiya irin wannan ana yi ne don a taimaka maka ba za ka iya kash an kari ba to sai a baka a rika biya a hankali a hankali a hankali tunda indororon kudin ka ya a hannunsu yake ka gane ai to sai dai a yi haka in babu wannan kawai a bakowa sai bai atani fi bai atin ciniki biyu cikin ciniki ɗaya ciniki biyu cikin ciniki ɗaya mashin ne yanzu in da ka saye shi yanzu ka biya kuɗi dubu sattin ne in kuma za ka biya part payment ne an jima yanzu ka biya talatin sai bayan wata biyu ko uku ka zo ka biya talatin nawa kenan sittin to saba'in za ka bayar shi haramun ne wannan a ko maganan bashi daban maganan kudi a hannu daban haka ake so a yi ciniki in kudi hannu kaza in kuma bashi ne kaza ta wannan ba babu shi a musulunci ba bashin kati a eh kamar ya bashin kati yanzu faɗi mana ai ban sayar da suke sauri za ka yi sauri muke so sauri mhm. katin naira mm. sai a baka naira ta eh dama mana duk irinsu ne wannan duk sa ne bai'ul muharrami cinikin wanda ya ɗaura harami yana aikin haji to ba zai yi ciniki ba sai ya sauke Bai bai'u samari qabla buduyi salahihi eh, sai da 'ya'yan bishiya kafin bayyana ingancinsu sun fara dan huda kawai a zuwa sayar ma wannan ba daidai ba a sun banworo ne sai ya yi huda ya fara ya yi 'ya'yan sun fito da girmansu ila wasu kwaya biyu irin wanda ake ca nunar rana din nan ko sun fara nuna ila ma ka cire ka gatsa to sannan shi kenan amma in bai kai haka ba to babu haramun shinkafa ce da ta fara kulla ciki kawai a zuwa sai gonar gaba daya a haramun sai ta fidda 'ya'yan har ta wasu ma a ciki sun fara nuna to wannan ya halatta kuna fahimta ai yauwa bai'ul kalbi cinikin kare an koma garin kulawa cinikin kare haramun ne babba ko karami na kusa ko nesa ka zama business ɗinka ne. ka tafi wajen mai gatari wajen ina ne ka sayi karnuka ka kai su can tsakanin kaduna da jos ka je kana sai da su ko kuma ka wurga ma ana cakudu kake kai su dab da kirsimeti suna yi to haramun ne eh. wannan kuma daban ayin ka guda ɗaya da wuya ka ƙara amma wannan ai ana magana wannan babu buyo business ake nufi kakkama da shi business eh a wannan kuma kuskure ne wannan kuskure ne wannan kuskure ne yawa a ka siyo daya don amfanin kanka ko biyu don amfanin kanka ka yi musu training wannan daban kuna fahimta amma kamar da shi business ka siyo kare ka je ka sayar ka dawo ka zo ka siyo kare ka zo ka sayar wannan musulunci ya hana eh ba zai ba a ah, misali a ah, zai sai dai bana misali a makarantar nan muna da mai gadi amma mai gadi kwaya ɗaya ne duk da haka barayi sun dame mu doko karnuka mu samo karnuka guda biyu ko sai da sai su zamu ya mu su bi mu su tirenin mu hada su da mai gadi su taya mu gadin makarantar wannan babu laifi ai ba wai magana musulmi zai sa a gurin kowaye ma in kai musulmi ne haramun ne ka sayi kare mana yanzu kai ka same shi ta halal amma shi wanda ya siyan ma kenan ya karba haramun eh shi kenan ka gani ka taimaka mai kenan ka taimaka a'a kai ai da bukatar ka ne yanzu in ka saya wurin bakule shi halal ne komai ma haram shi bai san innal halala bayinin wa innal harama bayinin komai ma sai ya dan ya gane abin zai kashe shi ne kauce masa to amma in duniyar musulmi ne su mafi yawa kare in karenka ya aihu yan kuikuyo zuwa ake a roƙa wala ya dan bani dan kuikuyo guda ɗaya kai ma in kana da kare biyu kare ko guda ɗaya ne ma eh, ɗaya mace in dai tana haihuwa wallahi dole ka bada su in ba ka bada su sai sun buwaye ka a gida eh da su taru su fi karfin ka ba ta haihu tun da tana haihuwa kaman bakwai biyar wani goma ma misali to in ta haihuwa ɗaya biyu uku ko biyar biyar take haihuwa <laughs> ta haifi ɗaya ta yaye ta kuma haihuwa ɗaya ta yaye goma sha biyar ga uwar kuma suna ƙarƙashin cewa dama mana ka gani a dole ka bada su yau da ka a ɗabi'ar musulunci kuikuyo ɗan ƙaramin kare ransa ake ba mu ina son guda ɗaya don amfani ina so ya taya ni gadi yake nan zai je ya kama ma gadi misali ke amma ka bai da shi business haka to haramu na taɓa jin wani malami yana cewa wai don ka siyo kara hmm. sani mutum ya siyo kara sai ya koya masa farauta sai kuma sai ya shiga farauta wai ba wai ya ya sai da karan bane a ya sai da wannan basira da aka yanka ne wai basira aka sayar abin da shi to ba sai ya kawo magabaci da ya haka ba in ya kawo magabacinsa wanda ya haka cikin sahabbai ga wani ya sai mu karba in ba ka bai kawo ba shi kenan in hadisi eh mala ya ce akwai hadisi to kaji sai dai idan malam wanda ya siyar sun ce shi ma zai to kaji sharuɗa suna ta kawo maka saboda ka in ka bude mu da muke so bidaya ba mu kai nihaya ba to ka bar mu a bidaya nan mu karanta bidaya mu yi gaba ka fahimta ai yawa sannan bai'ud da'ami qabla qabdihi sai da abinci kafin karɓarsa kai ne yanzu ka ɗauki kudinka miliyan biyu sai ka je kura ka sayi shinkafa wurin manoma suna kawowa kana saya kuna kawowa kana saya kana tara a wurin a gabansu kuma sun san nawa ka saya kuna fahimta ai sai ka samu wani ibo ya zo daga kudu yana son mota uku kawai sai kuka je da shi kura a gabansu kuka yi ciniki ya kirga kudin ka ya baka ya loda shinkafa ya tafi kudu to kakkai haka haramun a in ka sayi shinkafan nan ko a nan kano sa motoci su ji dota ka raba su da gurin ka kawo su nan ka karbi shinkafar kenan sannan ka nemo ibo da ya zo daga kudu sai ya zo ya saya tafi da shi domin in ka saya a wurinsu dubu takwas takwas eh, ɗari takwas kwano ko mukaddara haka ɗari takwas kwano kwano kuma a gabansu suna kallo baka ɗauke shinkafar nan ba ibo ya zo sai ka sayar mai ɗari tara ko dubu dubu gobe in ka zo ba ka yi sa'a ba za su kayar ba kuma 800 din nan mun eh, gani yadda bakin zaren wani ba sai ya yi kokari ibon nan ya zai kulla alaka da shi ya raba shi da kai kai dubu dubu yake sayar ma gobe ibo ka dawo za mu sayar ma tara tara daga na an fara samun matsala kun gane aiko yawa a ga rabo su da wurinsa ka zo ka ajiye sai sun ma so su banta ya kasa yi shinkafa wani ma ya je ya kashe yan kuɗinsa sannan ka kira wanda za ka kira ka sayar mai dubu dubu ya yi amma ka saya a hannunsu ba ka ɗauke ba kamar hidiman komai ba kuma ka sayar a gabansu su san gari ba da hoto da a samu matsala wannan business din ba zai dore ba kamar yadda mutanenmu suke wa 'yan china ana zuwa china a siyo kaya a kawo ana farashi wani ma a cana yake shukuran laka na ganka a can din ake kukulla cinikin a gaban canawan suka taso su ma su biyo sai to ai wannan ribar da suke ci ya isa mutum ya zo ya siyo singlet singlet irin wannan yan rigar ta ciki ko ya siyo ta naira hamsin hamsin ya je ya sai da ita ɗari biyu amma ba za mu yarda da wannan ya je cana ya siyo mashin janshen naira dubu talatin ya je najeriya sai da shi dubu sattin mu ba za mu yarda da wannan gara mu ma mu yi dabara yadda za mu rika zuwa haccan din gara mu ma mu oda mu kai ai yafi ba ku gane ba to haka suke yi wani ya gaya mana janshan ɗin nan da ake sai da shi dubu sittin odarsa daga yinsa da gama shi da ɗauko shi daga cana a kawo shi har najeriya bai tashi a dubu talatin amma dubu sittin ake sai da shi singilet wani yana abokinmu yana cewa eh, eh, eh, abokinsa wanda suka yi firamare da shi ya riga ya kudi ya ce wane zo ka raka di cana suna tafiya ya ce to me zin saya ya kasa gane abin da zai saya zuwa najeriya ya ce ka sayi singlet ya sa duk nake bada misali da su ya ce singlet daga cana har ya kawo ta najeriya akan naira hamsin duk kwaya daya komai da komai sai gashi yanzu singlet duk arahansa dai ka ce naira ɗari da hamsin ko 200 zuwa sama ya ci nawa kenan in 150 ne ya ci 100 in 200 ne ya ci 150 gashi ya su da yawa ya zo ya rarraba su da suka kare gida ya zo ya saya dan karamin gida ya sa ya ya murmure to irin wannan dole sai ka ka sayo abu to ka raba shi da su ba su san yadda za ka zo ka sayar ba to kasuwanci mai kyau kenan amma in dai sun sani to akwai matsala wasu kuma ba sun baka farashi Eh, ka saya mun sayar ma naira arba'in kai kuma hamsin za ka sayar ka kara in ka kara to ba za mu kuma baka ba kaga sun takaita ma ribarka samun ka sun guguye shi kamar yanzu masu katin layin katin nan duk sun san yadda suke wani business ne mara amfani don ba an sayar da yawa ba kai ba za ka iya tsina na komai ba rayuwa eh, kati yanzu mai sai da kati in ba saya ake da yawa ba to ribar kuma da ya samu dan tangarda ya ga babu ribar ta koma wurin su duk yadda aka kulla ban ji ba bambancin wannan bai'u ta'ami qabla qabdihi sai da abinci kafin a karbe shi wanne ne na goma eh akwai bambanci mana wannan ai kasa ya gashi kai ne ka tashi ka je kura kaga gashin kafar a hannun su. ka saya amma sai ka batta a tsakanin su a wuri sai ibo ya zo sai ka sayar mai sabanin yadda ka saya shine bai'u da ami qabla kabdihi a ka saya to ka in ka karbe shi ka dauke shi daga hannunsu wannan kuwa a babu nan ma yana gona ne kana zaune a nan ka yi cinikinsa shine ma laisa inda ne kuna fahimta ai kenan malam kamar ciniki da ake na gona ga dawa na an shuka ta fito kan ta fito ta zai ana da ba sai da gona a haka hakan babu zo kansa yana na a ciki sannan bai'un najishi cinikin dan kore wanne o oh, an yi shi can baya ko to kaji bai'un najishi cinikin dan kore dan kore ko dan kore ake ce ko misali ka zo ina sayan littafin nan nawa ne littafin nan ya ce a ah, wannan ɗari takwas ne sai da ce ah, da Allah ka daure ka sayar mun dubu daya ka daure sai wani ya zo ya ya ce wannan littafi kaza ne eh da Allah ka sayar mun dubu daya da dari biyu mana ce a ah, wani yana ciniki sai in wuce kuna fahimta ai sai yi gaba kaga na ce ma dubu ɗaya da ɗari biyu shi kuma da dubu ɗaya ma yake so ya fara taya kaga da ya ja dole ya raba ka da shi eh sauri ya saya domin ya ji wani ya ƙara ya ne to na shi kenan to zire dan kore kenan shi kawai dan koro shi akai don ya zuga wannan ya sayi littafin nan dole dole to shi ma laifi ne haramun sannan ul hadiri lil badi sayarwa ɗan gari ya sayarwa ɗan ƙauye wanda kuke kiransa dillali ke a bai da kyau ɗan ƙauye da ya noma ya kawo hatsinsa ka bar shi ya yi cinikinsa da kansa a tumakai ya koro ya zo ya cinikin ragunansa da kansa amma ya kawo tumakai sai ka je ka haɗo mai dawo haɗa mai fura ka zumbuɗa mata sukari ya sha ya yi nik ka ba shi rumfa ɗan iska ya kaɗa dama ya gaji ya kama bacci kai kuma kai ne duk bai cinikin wannan wannan ba haramun ne a musulunci a musulunci babu maganan dillali mai fuloti ya sai da fulotinsa amma dillali ya shigo har ma ya sa ma sharaɗi in ba ka baka shi kaza ba ciniki zai baci ya cuce ka ya cuci mai kaya mai kaya ya sallama fulotin nan miliyan ɗaya shi kuma ya je ya kara wata 500 tasa ce ya ba miliyan 1 da 500 ba za mu sayar ba har ya ce yake ba za mu sayar ma haika ce nashi ne wani ma duk yadda kai ya nuna ma asalin mai kayan ma ba zai nuna maka ba to haramun ne musarrati cinikin dure dure cinikin mai ture wannan a dabbobi ake yi a ake yi da ka kai eh, tinkiya kasuwa ka sayar da yake mutanen da mafiya inda su safi sun fi son mai nuno kuna fahimta to sai a samu wani kemikal ko sinadari sai a ba wannan dabbar sai ta tara nono da yawa da an je sai a ga hantsan dim kuna fahimta sai ka saya ka ce ai na samu mai nono kana murna sai ka je kwana biyu sai ya tsotse ya zazzage ba komai a shekarya ne dama eh, wani dabaru aka yi mai to haramun ne mu yanzu da yake ba ba bukatar nono kumbura shi ake yi a bashi wake yawa ragon sallah ko a bashi wake sai ya kumbura yi dip shaka fashe wasu ma har kwaya suna hada yanzu da ya sha dim da ka gashi kana gani shi yana taka da kyar ka dauka ai lalle wannan ya kiwatu da a ci nama he ka saye shi ka je gida kwana biyu uku sai ka ga ya sace to kai arziki kenan wani ma sai ya hada da zawayi sai zawayi ya tsotse tsotse tsotse ko koma asalin yadda yake koma kasa da yadda yake da to wannan haramun ne sai bai'u thaniya Eh? Eh, eh, musarrati ɗure yawa sai bai'ul suniya suniya shine togaci daga istisna ne bai'ul suniya illa an tulama sai an san abin da aka ware mutum ya ce ma ga akwai yadiddika dila uku ko hudu mu yi ciniki amma uku zai sayar ma banda daya to kafin ku yi cinikin ku je ware ɗayan tukuna ba ku gane ba a yi ware ɗayan tukuna kayan cinikin sai ya ware ɗayan tukuna in ya ware ɗayan ragowar biyu din sai ya cinikinsa a a raguna guda uku ya kawo ko hudu ko biyar sai ya ce hudu zai sayar maka to kafin a yi ciniki a ware hudun tukuna a a yi ciniki kawai ciniki ya fada sannan ku je sannan sai a ware ta wannan kuskure ne don rashin yadda sai ya shiga a tamfa ne ga su guda ashirin sai sayar ma sha biyar a ciki ya ce zai ware to a je ya ware tukuna a ba sai an gama ciniki ya fara in ya je warewa sai rika tsincewa ya tsintsince masu kyan ya bar ma eh, shirmen da tarkacin <laughs> da karkitan ko mara design mai kyau ko mara saƙa mai kyau ko duk wanda aka samu dameji sai wurga ma cikin wanda ba shi to kaga wannan an samu matsala Allah ku na fahimta da to babu irin wannan sannan bai'ul muhaqala bai'ul muhaqala daga haƙalu kenan gona sayan abu a gona sayan amfanin gona a cikin gonansa ba wake a cikin kwansansa dawa a kan zangarniyansa shinkafa ba a girbe ta ba tana cikin bawonta duk wannan shine muzabana shine sayan mai wanda ya nuna da ɗanye sayan wanda ya nuna da kuma me ɗanye ka sayo nunen ne dabino ya nuna sai ka ba su su kuma za su kun yi ciniki da ɗanye ta wannan laifi ne domin ɗanyen nan zai nuna ko ba zai nuna ba ba ka sani ba a ah, sai dai a sannan za ka cire shi kai kana sa a danyen ne kai ne ka tafi kura sai ka sai ka auna musu masara masara kwano kwano kwano kwano kana ba su ce to amma su da goyo mai masara mai goyo danye za su baka to sai dai a danyen za ka girbe shi ka tafi da shi ba za ka ce a ah, ka saye shi a danyen amma a bar shi cikin eh, eh, zangarniyansa har sai ya bushe sannan ka zo ka yi amfani da shi wannan kuskure ne haramun akwai matsala a ciki Allah sa kuna fahimta sai bai ulhirri cinikin muzuru ba a sai da muzuru hadisi ya ce shi ɗawafuna ne ko alaikum bai kewayawa ne a ce saboda haka business ɗin muzuru ka riga kamo tattaro magungunan mutane maguna ko magunguna ne ne ne ya jam'in su yake eh maguna to <laughs> ba a cinikinsu haramun ne sai me bai'ul lahmi bil hayawani anan za mu tashi mu na gaba wa salamu alaikum wa rahmatullahi